أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن tilawatahu yau wajabta karatu ne gare ka watan ligahu da isai wal amala bi ma fihi da aiki da abin da ke ciki laraduka mai mai da kai ne ba ba'dal mautu bayan mutuwa au alhijira ko ko bayan hijira zai mai da kai ila ma'adin zuwa makoma ai ma'adin yan an ce bayan mutuwa zai mai da kai zuwa makoma lahira kenan yan an ce bayan hijira zai mai da kai zuwa makoma wato ya mai da kai zuwa garin makka watankiru azimi wannan na kira ta ma'adin ba ce ilal ma'adi ba da arifi to don girmamawa ne ai laisa li ka min albashari bashari mislu waninka daga cikin mutane bai da irin wannan makoma wata makoma ta daban wadda ba irin da sauran mutane wa huwa al-maqamul mahmud Shi ne matsayi abin gode ma allazi wa'adaka wanda Allah ya ma alƙawalin an saka fihi zai tayar da kai ciki maqamu shafa'a kenan na ce wa hadha da jamhuri wannan shine kasarar mahi yawan malaman tafsiri kama qala fil jawahiri wadda Abdurrahman Sa'alabi ya faɗa cikin da lisan wakila an ce rada makkata ya nufi makka ita ce makoma watan kiruhu na an ce maka ake nufi to me yasa aka yi na kira ba a ce ilal ma'adi ba aka ce ila ma'adin li'anna fataha makka kana lahu sha'an don cin makka wani abu ne daban don haka yana iya zama na kira kamar ba wani abu ne da an ka saba ba sha'ani ne sabo ruwaya an ruwaito an na zama fi muhajiri an ce ayat ta sauka lokacin hijira ta hina balagal ba. da ya kai jufa wa shi shtata ya ɗaura bege ila maulidihi zuwa mahaifa ta yi wa maulidi yi mahaifa ubane ne shi kan ya haita har ya kai jufa amma yana yi yana waiwai marka yana tunanin a ga gidan mu can gidan uwaye da kakanni sai Allah ce ai wannan da ya faranta Qur'ani gare ka zai mai da kai zuwa makoma zaka komo garin Makka kana madaukaki wal ayatu ta'kidul liqawli ayat tana karfafa wal aqibatu lil don haka karko wanda aka gode ma yana ga masu tsoron Allah bi wa'adil muhsinin al'aqibata al-husna dawa waɗanda suka kyautata alƙawalin za su yi aƙiba kyakkyawa fi ne a cikin gidaje biyu na duniya da lahira wa wa'idil musii'ina da kyace ga waɗanda suka muna na da zalika suko da kishiyar haka shine aqibatu su'a fihima a gidajen biyu na duniya da lahira ƙurrafi ce musu ubangiji na a alama shi ya san man ja abin guda wanda ya zo da shirya wa ma ya stahi da kuma abin da shi wanda ya zo da shirya ya cancanta mina sawabi na lada wa nasar da taimako wa man din nan nazbun muhallin nazba yake bi fi'ilin da wani fi'ili wanda yi fassiruhu a alam a alamu ke fassara shi don a alamu nan ba wurin ta take ba don babu tablili don ba a tablili sai da musharaka idan an ka ce ubangiji shine mafi sani to akwai wani da ya sani to da haka alamu nan yana da ma'anar ya alamu ta kaddama mafi mun gabatar da abin da ke ciki iri da ya gabata wa man huwa fi dalalin mubin kuma shi ya san wanda a cikin bata mabayani wa ma istahaqahu da kuma abin da batacce ya cancanta min al'azab na azaba wal izlal da qaddasta ya'ani bihi nafsan yana nihin manja ja'a bil huda shi kan shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam shuko man huwa fi lalalin mubin al-mushrikina shine ya ani bihi nafsahu wal mushriki wa huwa taqrirun lil wa'd as-sabiq tabbatarwa ne ga alƙawarin can da ya gabata na aqibatul husna ga waɗanda suka yi aikin kwarai da kuma su'a ga waɗanda suka kafirci wa kaza qawluhu haka nan cewa shi wa ma kunta tarju an yulqa ilayka ah. wa ma kunta كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ba ka dan mahal a saukar da ƙur'ani gare ka la'annaka ummiyyun don kai ummiyi ne da bai rubutu bai karatu na shi wanda ya tashi bai na fara tsakanin kafiran da layi karatu na su ba su karatu ko ulkiya ka amma duk da haka aka jefa alƙur'ani zuwa gare ka wala yastabdil ashe ba zai nisanta an hanyar rudda ka ubangiji ya mai da kai ila ma'adaka zuwa makomarka ga kuma shehida da an shehida ta kissan musa mai da shi zuwa ga uwa ta ashe shi ma wata shinhiɗa ta na cewa Allah na mai da kai zuwa makomarka kamar yadda ya mai da Musa zuwa ga uwa ta sannan kuma ya sauka ma da Qur'ani ba ka dan maha kai kaka ba ka dan maha a saukar da Qur'ani gare ka illa rahmatan wannan istizna'i mun kadi ne yana da ma'anar lakin lakin ulqiya ilaika sai dai an saukar da Qur'anin zuwa gare ka rahmatan min rabbika saboda jinkai na ubangijinka ويجوز أن يكون استثناء محمولا على المعنى kuma yana ingantuwa a ɗauki istinadin nan akan ma'ana ka annan qala kamar ya ce wa ba ulqiya ilayka alkitabu illa rahmatan na rabbika ba a san da littafi gare ka ba sai don jin kai ga yana ibara da ulqiya ulqiya an kato ba an jeho saboda daga muhalli mai nisa yake daga sama la'anna nabiyar raja'i nabiyun lil ala ablagi wajhi domin kore ɗan korewa ne ga samkar da ƙur'ani bisa ga fuska mafi kai matuka. cewa ba ka ko zato a shi kenan wa bale ita ko ɗan maha ba kai fala ta kunan na zahirar lilkafiri na kakka zan mai taimaka ma kafirai mu'ina mai taimaka ma kafirai fi amrin ga kowane irin lamari bi mu mudaratin in ma da lallashinsu au ijabatin ila madalubin ko karɓa musu zuwa ma wani abu da suke nema fa innahu ijra'u lahu dan yi musu haka cucuta suna iza suna ga su ci gaba da yi ولا yasudannaka an ayatin lahi kada a tare ka daga ayoyin Allah kada kowa ya hana ka bin su asali ne yasuddunannaka kada su tare ka ku zifa sai an ka shahe nunin rab'i lil jazimi saboda jazimi lamun nahai wal wawul fa'ili an ka shahe na fa'ili na jama'a shi ko ha don haɗuwar ma'an nunin sakina tare da nuna daurara domin nunu taukidi mushaddada matsayin sakini take la yasuddannaka dama yadda idigami da sukuni hukuncin su kada su dance ka an ayatin lahi daga ayoyin Allah ai an kira ta haka su hana ka karatun su wal amal kuma kada su hana ka aiki da su ba da iz unzila ilayka bayan an sarkar da su zuwa gare ka iz lam tunzal illa litilawati wal amal don dama ba a saukar da ayoyin ba sai don a yi karatu a yi aiki da su fada'un nasa biha kuma ka ci gaba da kiran mutane da ayoyin ila rabbika zuwa ga ubangijin ka ai ila tauhidihi wa ibadatihi zuwa ga ɗayan tashi da kuma bautar shi wala takunanna min al-mushriki kada ka zan cikin mushrikai bi musa'adatihin da taimaka musu ala tarki tauhidi akan barin ɗayan ta Allah walam yu'assir al-jazim jazimi bai yi tasiri ba hilfi fi'ili ga fi'ilin libna'ihi saboda gine shi fi ala takunanna dama nuna tauki da in ta yi mubashara to hi'ilin ana gine shi ne akan fataha don haka lamun nan na hai wanda yake jazimin ne bai jazman ba wala ta da'u ma'allahi ilaha na har. wala ta da'u ma'allahi kada ka kira ai la ta'bud kakka bauta ma ilahan ahar wani abin bauta daban ma Allah tare da Allah kadan li al mushrikina wannan kake dan mahadda mushrikai kai ne an musa da tahin daga taimaka musu kada ka bi su kada ka kama musu da komai la ilaha huwa ba abin bauta sai shi isti'nafun wannan jumla ce musta'anifa wadda an kafara kal hali. kamar dalili take ala adami uluhiyatin gairi ga rashin cincinta wani Allah ga bauta kullu shay'in halikun komi zai kare ya halaka illa wajen sai zatin Allah dai zai wanzu kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul to cewa duk abin da bisa ƙasa zai kare sai zatin ubangijin dai zai rage to fassarawa ne ga wannan ayatul tafsirul qur'ani bil qur'ani lahul hukum hukunci ya tabbatar ma Allah alqalaqun nafiz fil halq shi ɗaya ke da hukuncin da ke zarcewa ga talikai abinda so ya zartar ba abinda zai hana la mu aqiba hukumi kuma ba a afil ba a biwa bayan hukuncin a ce an gyara ko an buɗe wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare za a mai da kudin nishuri da fitamin al daga kaburka lil jaza'il haqq dan ya muku sakayya ta gaskiya ta adalci tamma tafsir suratul qasas tafsirin suratul su ya cika daga nan sai suratul ankabut makiya ita kuma suratul ankabut ta sauka gabanin hijira tis'un wa sittuna aya 69 ne الله rahmanir الرحيم أشركوا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بسم الله الرحمن الرحيم da الله Allah mai rahama mai jin تفسير سورة العنكبوت alifun lamun mimun sabaka ma abinda ke ciki ya gabata da surorin da suka gabata cewa abinda jamhurul na suka tahi tafiye ilmi ha ha'ilan lahi barin sanin su ga Allah wa huqul istibham ba'dahu abkuwar tambaya baya a ce a hasiban nas dalilin dalili ne ala istiqlalihi bi nafsihi ga cewa alifun lamun mimun din ga mustaqillin kai ne yake cewa a hasiba nasu wata sabuwar magana ta aka fara abu bai ma ilmanu ma'ahu ko da abinda an ka kumsa tare da shi a hasiban nasu in karun lil hisbanil al bi qawlihi an yutura mutane na zaton a kyale su wannan tambaya ta ta wai su bar zaton za a bar su haka nan kawai an ya kulu don sun ce an din masdariya ce wai liƙaulihin don ce wasu amanna mun yi imani wahum alhali su la nuna ba a jarabta kada su ɗauka haka duk wanda ya ce ya yi imani to sai an jarabtai da wasu abubuwa don a ga imanin nashi inda gaske yake la yuhtabaruna bima yatabayyana bihi haqiqatu imanihim ba sai an jarabce su da abin da gaske imanin nasu zai bayyana da shi ba nazala ayat ta sauka fi jama'atin ga wasu jama'a amanu da suka yi imani fa azahumul mushrikuna sai mushrikai suka yi ta cuta musu fajazaru sai suka yi raci suka ce kai tsangwama ga tayaya wani irin walakanci na za a yi ta yi mana don ɗaya mun yi imani sai Allah ce a kuna zaton kawai ɗaya a kyale ku haka nan ai sai an jarabce ku sai kun yi hankali wa an yi tura kuɗin nan sadun shi ya tare masar da makulai hasiba madadan makuli duna hasiba don hasiba tana ta'adiyar zuwa ga makuli to amma an yi tura ku ya daɗe wurin makulan wa an ya ƙulu shi ko muta'alliqun bihi yana da alaƙa da shi suna zaton a bar su don sun ce mun yi imani bi ƙadirin lami da kaddara lamu wato la an ya ƙulu don sun ce wa tarku bi ma'anar tasiri nan an yi tura kuna da ma'anar an yi sayyaru suna zaton su kasance haka ɗai sake wasani maƙulaihi mahazuhun maƙuli ne na biyu an shahi ai gaira maktuni shi ya nasu an yi tura ku gaira matunina mutane na zaton a bar su haka nan suna wani abin jarabtawa ai sai an fitine su da jarabci jarabci awi tarku koko shi an yi tura ku din awwalu maqulai hasiba ne makuli na farko na hasiba wa an amana amanna afsani shi annabi ai a hasibu tarkahum suna zaton a bar su gaira maftunina suna wasan abin jarabtawa wulihin don dai ce wasu amanna bal ba haka ba ne labudda an hannu ba makawa sai an jarabce su bil hijrati da yin hijira ƙaurace ma gidaje da yan uwa wal jihadi da kuma jihadi wa rabli shahawati da kakkaɓi shawoyi na duniya wa wazaibi da'ati da kuma yanke yanken ayyuka na ɗa'o'i da aka yanka wa anwa'il masa'ibi da kuma nau'ukan musibu da ke samun suhil anfusi ga rayuka wal amwali da dukiyoyi da rashin lahiyoyi da hasarori da mace-mace liya tamayyaza al-mukhlis min al munafiqi domin wanda an mai tsantsan imani ya bambanta da wanda an munafiki wasabitu fi min al-mulqarib wanda an tabbatace cikin addini da mai rawar kafa wani kuma ya bambanta waliya nalu bis sabri alaiha daraja darajat kuma daga cikin muhimman abubuwan da ke sa ana jarabta ku don su samu lada da ɗaukakakin darajoji akan hankulin ولقد فتنا الذين من قبل ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولقد فتنا الذين من قبل أي والله duk waɗanda an gabaninsu mun jarabce su ashe ko baya yi wa su mu su ba abu ne sabo ba duk musibar da kuke haduwa da ita akan wannan addinin ba ku ne kuka fara ba waɗanda a gabanin ku jarabawan ma gwargwadon imani take kai kila nunin kaɗai aka yi sai zagi sai cince to wasu an sa zarto an yanke su daga kai hau mun ne waɗanda a gabanin su ai zalika sunnatullahi alƙadimatul jariyatu fil umami kulliha wannan sunna ce hanyar Allah ce daɗaɗɗa wadda ke gudana ga al'ummomi dukansu bala layan bagi an yi tawaka a filahu bai ma kamata mutum ya jira saɓanin haka ba kamata ya yi wudu wanda ya ce ya yi imani ya ɗau wannan hanya ta Allah to ya jira fitina ba ma ya jira zaman lafiya ba domin shi alama hanya gudata da waɗancan amma bai yiwa magabata su sha wahala kai ka zo ɗaya ka sha daɗi kuma ka ce makoma guda wai kuma hali guda ba gaskiya na in dai baka haɗu da abin da sun ka haɗu da shi ba to kamata ya kaji tsoro an ya hanya ka ko gudata don ni ba a yi min komi ba wa fil buhari ya zo cikin buhari kana hazo rajul mai man ƙablakun ya zan cikin waɗanda sun ka gabace ku akan kama mutum fayu faru lahu fil alli a gina mai rame cikin ƙasa sun ji alufi fiha a soka shi cikin rame wayu ta bilmin share a zo da zartu fayu la'u ala ra'asihi a aza zartu ga kai nai fayu ja'al misfaini a mai sirrafi wayu mushaddu bi amshad al hadid kuma ane mai mashaci da mashaci na bakin ƙarhe ma duna lahamihi wa azami a samu mashaci na ƙarhe a soka ma mutum cikin nama a ja a shaci ma ya sukuhu zalika an dini duk wannan bai tare shi sabon addinin shi ba to ku kuke barin addini don ɗaya tsangwama kahirai wala ya alaman Allah wallahi sai Allah ya san Allah zina sadaku waɗanda ka yi da gaske lai wayi zana aulai jaziyar na wallahi sai ya bambanta ko sai ya saka ma waɗanda suka yi da gaske fi imanin ga imanin wala ya alaman al-kazibi na wallahi sai ya san waɗanda ba da gaske suka yi ba makaryata ne aula ya alaman na ilmin shahada. ko ko sai ya sano sani na hili bancin wancan sani da shi da shi na azal domin Allah ya san kowa ya san abin da kowa zai amma sai ya sani wanga sani na hili wanda hukunci ka bewa baya ai ka duk wanda zai kafirci Allah ya san kafirci ne amma bai rike shi tun can yayi mai azaba sai ya ga ya yi kafircin an gani to sai Allah ya gani sani na hili wanda hukunci zai bewa baya shi ya kawo bihin tamyiz wanda kuma da shi bambanci zai afku a gane na kwarai da wanda ba na kwarai ba da wanda a da wanda ba serious wa Allah awwalaini akan na farko biyu in an ce zanna aka nihi da ya alamanna ko ya jaziyanna su an na farko biyu zai bambanta ko ya saka shi asana to uri da bil ilmi lazimu kenan abinda aka nihi da sani lazimin sani abinda Allah lazimin sani sakawa za ka ce wani duk abin da aka yi mai bai san an yi mai ba ma'ana baya wata alama ta saka ko kuwa ne ai duk abin da aka yi mun sani ciki akwai ma'ana za mu saka ba mantawa mu kai ba muna sani ba to sai ya zan sanin ana nuhin lazimin sani saka muku da abin da kun kai tun da an san kun yi wa huwa tamyizu awil mujaza shine bambanta muku saka muku أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أم بريوا شيء بل أحسب الذين يعملون السيئات yanzu su waɗannan da ka aikata mayagun ayyuka a shirka da shirka da sabo suna zaton an yanzu kuna su tsere muna ai ya na su kubuce muna bala da kadiru an ya hun ganin suka yi bamu da ikon saka musu alama sawihin akan miyagun ayyukansu wa huwa sadun masadda maqulai hasiba shi ya dade madadan makuli biyu na hasiba shine an yazbe kuna da kamar an ce a ahasibal lazina ya amaluna a fautana suna zaton kubce mana wace an ya zube kuna su cere mun am ba an ba kodin rubutu ne am mun kada kodin rubuta an sai a gyara shi zuwa mimi am din nan ta am hasibal ladina ya'maluna a mun kada ce wal ilrabu sa magana da an kai da ita da ma'anar bal لأن هذا الحسبان أسوأ وأبطل من الأول wannan zato na cewa za su kubce muna ya himuni ya fi zama ƙarya bisa ga na farko a hasiban nasu an yi turaku fiya na farko mutane na zaton a bar su haka nan don sun yi imani babu jaraba sai ce koko waɗanda ka aiki na zaton su kubce mana tun da ta fi na farko muni kuma ta fi ta zama ƙarya sai aka yi ilrabi aka ce bari waccan magana turawa wani za tsala don munin ta ma ce sa'a ma da hukum da wannan hukunci na